yayin wannan ziyarar aiki da 'yan kwamitin sulhu da sasantawar suka kawo jihar adamawa shugaban kwamitin kuma ministan ayyuka na musamman barista kabiru ta nemi turaki ya yaba al'umma da kuma gwamnatin jihar bisa haɗin kai da ake badawa lamarin da ya kawo ci gaban zaman lafiya a jihar abinda da gani adamawa ya ba mu kwanciyar hankali mun zo mun ga cewa jami'an tsaro da gwamnatin adamawa da mutane adama sun hada kai suna daukan matakai da suke kara jaddada tsaro a adama kuma wannan ya ba da dama cewa mutane su kansu sun fara samun walwala sun fahimci cewa a magana tsaro ba wai magana ce ta jami'an tsaro kawai ba kowane mutum yana da hannu a ciki shi da tun farko gwamnan jihar murtalan yako da yake tarban 'yan kwamitin ya bayyana halin da jama'an jihar ke ciki. Ko yana cikin kuntata eh, wani wanda hanyar eh, cin abincin sayo eh, an tauye masa an cire masa wajen wanda suke abinci da daddare sai mutane su dankali su waɗanne masu suya su tsire da sauransu kaga waɗannan du yo abin akwai kuntata game da wajen sana'ansu. Su ko 'yan majalisar dokokin jihar kira suka yi da jama'a su ba da haɗin kai musamman musamman ma ga jami'an tsaro. Honorable Ahmadu Umar Fintiri shine kakakin majalisar dokokin jihar. Muna roƙon 'yan uwanmu mutanen Adamawa abin da ya riga ya faru ya faru zaman lafiya kuma ita ce cin gaba na kowane kasa saboda haka muna nema su ba da haɗin kai ga jama'an tsaro a zona lafiya a bi doka da oda saboda mu samu zaman lafiya kuma mu fita cikin wannan matsala da ubangiji ya kawo mu cikin ta yau yanzu haka ma sojoji ne ke shawagi da sintiri musamman akan iyakan Najeriya da Kamaru da hakan ya sa ma'aikatar kula da kan iyaka a jihar shirya wani gangami na musamman don samun haɗin kai daga al'umma Alhaji Hamza Bello shine kwamishinan kula da ma'aikatar kan iyaka a jihar eh, kiran da za mu yi ma al'umman mu da suke kan iyaka muna kiran su su baiwa jami'an tsaro da aka ba su izini su zo su yi aiki a jihar adama wannan haɗin kai ɗari bisa ɗari duk wani bukatan da suka nema a gare su su ba su haɗin kai domin a cimma nasaran abunda mai girma shugaban ƙasa ya aiwatar a kan jihar adamawa ɗin yayin aiko da wannan rahoton 'yan kwamitin sasantawar na ci gaba da ganawa da shugabannin ƙungiyar al'umma da na addini a jihar adamawa Ne daga cikin jihohin da aka kafa wa dokar ta bacin Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya